barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa ya ke duk da ke a nan unguwa a killa a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yin cikin yankun watan ramadan yau lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari dubu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ghafir ah, yau za mu tashi aya ta 82 ah,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 كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون cewa wannan sura sura ce ta makka kuma tana koyar da tauhidi kuma tana koyar da yadda ake tattaunawa da waɗanda ba su imani ba tun daga farkon sura ake ta kira su ake jan hankalin su a yi amfani da rububiya domin a tabbatar da uluhiyya a kira su a abin da suka faɗi su ma a faɗa musu arsa Allah ya ce afalan nan sai kutul amri shimbancin waɗannan ayoyin da aka gaya musu wanda muka karanta jiya na halittar dare da yin halittar sama da kasa halittar mutum aduwa yana nufatan sannan alakatan sannan ya dawo ya koma ya koma fitlan sun ma ya koma shekarun kuhula sannan shekarun shekuha allah ya karbai da duk ayoyin da allah ya yi nuna musu wadda wasu ayoyin akan kansu ne wafi an fusikun afalatun sirun to bacci wa'ina ayoyin Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim shin ba za su yi tafiya ba a bayan kasa domin su ga menene aqiba menene karshen waɗanda suka kasance kafin su irin wannan kiran Allah ya yi musu a baya yace kanu akthara minhum wayanda suka wuce a baya sun fi su yawa mutanen makka ba su da yawa wa ashadda quwwatan sannan sun fi su ƙarni wa asaran fil ardi sun fi su barin gurabu wanda ke nuna waanda suka zamna nan masu ƙarfi ne masu ilimi ne masana ne wanda aka yi musu tamkini ne a bayan ƙasa amma duk da haka nan fama agna anhum ma kanu yaktubun abubuwan da suka kasance suna aikatawa ba su wadatar da su da komai ba duk wannan kira ne ga mutanen makka na cewa bancin ku nimomin da Allah ya muku ke gani to ku diba mutanen baya su ma Allah ya muku nimomin da sun kafi waɗannan amma da suka yi jayayya ya kasance jayayya ba ta yi musu amfani komai ba ya kasance sun yi mummunan ƙarshe kuma ba ta kawai ta kasance ga annabawan da aka aiko shine shin ba su yi duba ba ba su tafiya bayan ƙasa ba domin su yi duba su ga waɗanda suka gabace su sun fi su ƙarfi sun fi su barin gora amma duk wannan bai wadatar da su da komai daga Allah ba ayyukan da suka yi ba su wadatar da su da komai daga Allah ba bal ma abin da ya auku falamma ja'atuhum musulun bil bayyinati لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم Allah ya ce ga abin da ya auku ga wanda suka gabace su ya ce falamma hatu musuluhum bil bayyinati lokacin da manzannin su suka zo musu da dalilai bayyanannu fariqu bima indahum min al ilmi sai suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi sai kowane su ya ga ayyaha adawa suka ce man ashaddu minna quwwa wa ya fi mu ƙarfi wata sun yi amfani da abin da kere su na ƙarfin jiki na ilmin da Allah ya ba su na iya sarrafa abubuwa suka yi amfani da shi suka ke imani mi ƙaruna ya ce na ma utitu ala ilmin indi ai wannan dukiyar sani na ne sanin wani ilmi da nake da shi shi yasa aka ba da ita to yau muna jin tsoron faɗawa ga wannan da wani suka karanci ilmuma na falsafa ga waɗanda suka ganin sun zo kafa ga sanin duniya sai su dinga ganin abin da ake karanta musu na ƙwar'ani abin da ake karanta musu na hadisai kamar tatsuniyoyi ne kamar abin da ba zai riyu ba ne to a shekun suka yi wannan ba su ne da farko ba Wayanda suka gabace su sun yi allah ya ce falan ma ra'u ba sana kafin falon ma falon ma ja'atu musulun bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilmi lokacin da manzanni suka zo musu da ayoyi bayyanannu sai suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi kakka yadda wani abu da kake da shi na ilimin duniya wani abu da kake da shi na sanin zahiri wani abu da kake da shi na wasu littattafai da ka karanta ya jaye ka daga imani da abin da Allah ya sauka a littafi ne da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kowanne abin da kake magana shi ma a littafi an karanta wannan littafin an zo haɗa shi da ƙur'ani ba za su tafi daidai ba wannan littafin in aka ce shekarar shi nawa da rubutawa bai kai shekarun ƙur'ani ba bai kai samun karɓar ƙur'ani ba bai kai abin da a cikin ƙur'ani na mu'jizoji ba da abubuwa na bankaye da abubuwa na buwayuwa wanda sun buwayi mutane su zo da irin su littafai ne wanda wani ya rubuta wani zai zo daga baya ya yi modification ya rubuta wanda ya fi shi ko wani ya ɗauki wani fanni na daban amma dai kaga waɗannan mutanen da Allah ya halaka cewa yayi lokacin da manzanni suka zo musu sai suka yi farin ciki sai suka yi bugun gaba da abin da suke da shi na ilimi amma da suka yi haka miya auku gare su sai Allah ya ce wa haqa bihi ma kanu bi yastajiun abin nan da suke izgili da shi sai ya rikkan musu na azaba da manzanni suka musu alkawari na mummunan ƙarshe da manzanni suka musu alkawari in ba su bi ba don haka nukta mafi muhimmanci a nan shine in an ka karanta maka aya alƙur'ani an karanta maka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ku kakkai wata dabara da abin da kake da shi na kwakwalwa ko na ilimi ko wanda ka karanto ko wanda ka ji ko wanda ka gani a internet ko wani website da ka shiga ko wani digiri da kake da shi ya zan shi zai zama tsakaninka da karɓar gaskiya da ta zo daga Allah in ka yi haka ka yi irin abinda mashirkan makka suka yi su ma sun yi abinda wanda kafin su suka yi na haka Allah ke ba su labari cewa suka zo gabaninsu cikin abubuwan da suka yi farihu bima indahum min al-ilmi lokacin da manzanni suka zo da ayoyi bayyana sai suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilmi amma mai wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin nan da suka dinga izgili da shi ga mu'minai da manzannin da aka aiko musu an an yake zai zo azaba sai yaushe ne wannan azaba za ta zo ai kaza ba zai yi ba ai wannan ya sa'a ma tunani wannan ya sa'a ma kimiyya wannan ya sa'a sai wannan abin sai ya riske su da bayan ya riske su miya auku falamma ra'u ba sana qalu amanna billahi ra'u ba sana qalu amanna lamma ra'au ba'sana lokacin da suka ga mummunan abinda muka yi musu alkawali mummukan nan dan kanmu mummunan sakamakon mu qalu amanna billahi wahdahu sai suka ce mun imani da Allah qalu amanna billahi wahdahu wannan mummunan dan kanmu ba lahira ake nufi ba mutuwa ake nufi ba abinda ake nufi shine lokacin da azaba ta zo musu in mutane annabi nuhu ne lokacin da azabar da aka yi musu alƙawari ta zo musu in mutane annabi eh, salihu ne in mutane annabi hudu ne in mutanen ko waɗanne mutane lokacin da azabar da manzannin su suka yi musu alƙawari ta zo musu sai ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah yanzu shi kadai wa bi ma kunna bihi mushrike mun kafirce mu abinda muka kasance muna shirka da shi dama abinda muke faɗi ba daidai bane yanzu mun bar shi mun dawo mun bi Allah sai Allah ce falam yaku yanfa'uhum falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi وخسر هنالك الكافرون سألت فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا imaninsu bai kasance yana amfaninsu ba lokacin da suka ga mummunan abu ya zo daga wajenmu lokacin da muka aiko musu abin muka yi musu alkawali lokuta da ba a karɓar tuba lokuta nawa ne lokuta nawa uku na farko in mutum ya kai gargara rai ne na fita ba a karɓar tuba lokacin lokacin ya gama la'ikun mutuwa sun ganin ya gan su ko ya ce na tuba Allah ba ya karɓar tuba na biyu lokacin da rana ta fito daga yamma ɗaya daga cikin manyan alamomin sa'a sun fara kenan ka tabbatar da cewa abubuwan da ake faɗi gaskiya ne na uku ga mutanen da azaba take zoma in azaba ta zo musu za a halaka su to imani bai amfanin su shine Allah ya ce wa lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su ba zai amfane su ba lokacin da suka ga mummunan abu da muka yi musu alkawari ya zo musu sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wannan sunna Allah ce wadda ta gabata a bayi dai ya ga yayi wannan alkawari in ya aiko azaba in ba mutanen annabi Yusuf ba annabi Yunus ba su kadai aka dauke ma azaba lokacin da ta zo musu yace wannan sunna ce ta Allah ga wanda suka gabata cikin ibadi ne wa khasira hunalika alkafirun kuma kafirai a wannan lokacin za su yi babbar hasara domin suna gani abinda ake gaya musu ga ya taho suna so su tuba kuma ba za a karbi tuban ba mu wannan al'umma ba mu da wannan lokacin mu muna da lokuta ne guda biyu dai lokacin da rai ya kawo ga ga makoshi da kuma lokacin da rana take ta fito daga inda take faduwa amma al'ummomin baya da ake halakawa to in halakar ta zo suka ganta da idon su, to ko sun yi tuba a lokacin Allah baya karɓar tubansu Anan nan muka zo ƙarshen wannan sura mun ji abin da ta kunsa na tauhidi mun ji abin da ta kunsa na jawo hankali ko da ita kaɗai wa'azin da a cikin na tauhidi ya isa bauta ma Allah shi kaɗai ko da babu wani wa'azi na tauhidi sai wanda wannan surar ta babu na kwaɗai ta suwa da jawo hankalinmu da nuna muna kawo mu misallan waɗanda suka gabata da yadda suka karyata annabawansu kuma Allah ya sauko musu mummunan makoma ya sauko mummunan makoma gare su da irin ni'imomin da Allah ya yi mana tauhidin rububiyya da Allah yake kiran mu zuwa ga tauhidin uluhiyya da su babu shakka wannan A surar ta yi muna wa'azi wanda yake shiga jiki Allah ya ba mu ikon amfani da shi surar da za mu shiga ita ma uwarta ce sura ce wadda yake aka sauka suwa bayanta mubasharatan an saukar da suwatu zuma sannan aka saukar da gafir sannan aka saukar da fusilat sannan aka saukar da zuhru haka suke jere da juna wajen saukar suwa haka suke kuma jere da juna a cikin a cikin ita ma tana koyar da tauhidi da jawo hankalin mutane zuwa ga ni'imomin Allah da iko ne da kudura da abubuwan da Allah ya yi musu da jawo hankalin mutane ga alkur'ani cewa musamman larabawa cewa an saukar da wannan littafin ne da yarensu domin su fahimta yana ɗaya daga cikin dalilan farawa da hamim an saukar da wannan ne da yarensu domin su fahimta babu abin da a ciki wanda adda iskali komi da a ciki bayyananne ne ayoyi ne bayyanannu wa'inda ya kamata a mai da hankali a fahimta Yeah. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون طيب الله يتحامي wannan mun shawo shawo ce mu Allah ya sa abin da yake nufi duk da malamai sun shiga sun yi ta tafsirai sun yi juna ƙarin sani game da ma'anar waɗannan hurufin mukarta da ke aukuwa farkon sura tanzilun miyar rahmanin rahim wannan littafin saukar suwa ne daga mai rahama mai jinƙai wato wanda ya saukar da wannan littafin yana son ku da rahama yana son ku da jinkai yana son ya yi muku rahama ne don shi ya saukar da wannan littafin azaba kamawa ce ga wanda aka ce yayi yaki amma asali Allah mai rahama ne mai jinkai kuma don shi ya saukar da littafi duk wa'annan ayoyi ke zuwa da tanzil saukar suwa yana ƙara nuna Allah na cikin sifatul ulu Allah yana sama ne da gare shi wa'annan littafan suke zuwa da gare shi wannan sabon yake zuwa tanzilun saukar suwa min al-rahman al-rahim daga Allah mai rahama Allah mai jinkai kitabun fussilat tuhu. wannan littafin da ake karatu littafi ne wanda aka fayyaci ayoyin shi aka rarrabe su ya kasance aya aya ko wace aya an kai a tsaya sura sura juz'i juz'i an rarrabe komai ya fita daban wannan shi ma fussilat ayatuhu ne kuma fussilat tuhu yana ɗauka kamar malamin tafsiri suka ce tafsili na ma'ana an fayyace an ce maka ga tauhidi ga abinda in kai Allah yana so ga abinda in kai Allah baya so ga abinda at-tauhidi ga abinda da ashirka ga abin da tsa'a ga abin da sabon Allah ga abinda da Allah yake so ga wanda baya so ga abinda ya kai al'ummomin da suka wuce aljanna ga wanda ya kai al'ummomin da suka wuce wuta ga waɗanda suka bi manzanni ga nasarar da suka samu ga waɗanda suka kafirce ga azabar da suka samu shine kitabun fussilat ayatuhu littafi da aka rarrabe ayoyi ne kitabun fussilat ayatuhu littafi wanda aka rarrabe ayoyi ne qur'anan arabiyyan littafi ne wanda aka saukar suwa da harshen larabci liƙaunin ya alamuna ga mutanen da suka sani don ka ana bukatar ka je makaranta ka nemi sani ka fahimci mai wannan ƙwar'anin yake ciki mai wannan ƙwar'anin ya ƙunsa mai wannan ƙwar'anin ya zo da shi wani irin abu ya zo da shi na gargaɗi kamar yadda Allah zai gaya muna gargaɗi da kuma bushara sai Allah ce bashiran wa naziran wannan littafin ya zo ne da bushara su mun ka karanto a surorin baya ayi bushara ga wanda suka yi imani da aljanna ayi gargadi ga wanda suka kafirce wannan biran ya kasance mai gargadi. wasu ayoyin shi suna bushara wasu ayoyin shi suna gargadi. wata aya ko wata sura gaba ɗaya ita ce gargadi ita ce bushara wanda suka yi imani ta kasance bushara gare su wanda suka kafirce ta kasance gargadi gare su وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فماتوا وهم kafiruna kaga sura guda ce za ta sauka ga wasu ta kasance bushara ga wasu kuma ta kasance azaba don haka qur'ani bashiran wa nadiran duk inda yake ko dai bushara yake wa mu'minai duk da karanta ko kuma gargadi yake wa kafirai wani lokaci kuma in ya sauko dukkanin shi ya kasance bushara ce wannan surar ga mu'minai waɗanda suka kauce wannan gargadi ne gare su wannan azaba ce gare su sai Allah ce fa a'raba aktsaruhum mafi yawan su sai suka kauda kai duk wanda ya nuna maka cewa kau da kan mafi yawa ba shi ba ne dalili na cewa don mafi yawa sun bi hanya cewa su ne daidai a mafi yawa suna jin hanya kuma ya kasance hanyar ba daidai ba ce fahim layis ma'una ba su ji ba su suka ji abinda aka karanta musu ba saboda haka kai da kake ji ka yi ji mai amfani ya kasance jin ya yi maka amfani kuma ka yi aiki da abinda ka jiya وقالوا قلوبنا في أكلة وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل إننا عاملون cewa ce wa qalu تضعون fi أكنة mimma ilayhi suka ce kahirai bayan ya karanta musu wannan ga an da suka bashi qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilayhi zukatanmu suna cikin marfi rufi suke ga abin da kake kira mu wata mu zuciyar mu ban bata ma zo wajen ka ba ban fanshi abin da kake faɗi wa fi azanina waqrun a cikin kunnuwan mu akwai toshiya akwai sauti da ya toshe ba mu jin ka ba mu ji abin da ka faɗi ba nauyi akwai cikin kunnuwa wanda wanda sauti bai tafiya wa min bainina wa bainika hijabu shamun tsakaninmu da kai akwai wani shamaki fa'amal ya aikin ka inna na amilu nan ma za mu yi namu aiki haka iyakar taɓewa da suka faɗi haka sai Allah ya tabbatar musu da haka Allah ce wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura waja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra abinda suka fadi dinnan sai Allah ya tabbatar musu yanzu suka kira ma kansu shi a nan cikin wannan sura da Allah ya tashi a cikin suratul isra sai ya tabbatar musu cewa cewa ya tabbata musu wannan abin shine falamma zagu azaga Allahu qulubahum kakka yadda ya kasance kai za ka fara karkacewa da son rai Allah ya tabbatar maka abin da ka karkace yanzu suka kira maka kansu wannan suka ce ai ga abin da a gare mu shi kuma Allah ya tarsa ya tabbatar musu shi yadda suka faɗe shi yace Allah ya sanya hijabi tsakaninka da su Allah ya sanya nauyi a cikin kunnuwan su. Allah ya sanya cewa ba su fahimtar ka tsakaninka da su akwai akwai shamaki kaga wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una suka ce zukatanmu suna cikin wani marfi rufi suke daga abin da kake kiran mu wa fi azanina waqrun a cikin kunnen mu akwai nauyi abu yayi nauyi da ba mu jin maganar ka wa min bainina wa bainika hijabun tsakanin mu da kai akwai hijabi fa amal na amilun kaje kai aikin ka mu ma za mu je mu ma za mu je mu yi namu aiki Wata wannan sura tana shiga jikin mushrikai lokacin da aka saukar da ita akwai jabir na abdullahi ansari yake ba da labari kamar da abu ya ala ruwaito da ina abi shaiba da abu nu'aym cewa lokacin da aka saukar da ita an jabir ne abdullahi radiyallahu anhu kala ijtama'at quraishun yawman quraishawa sun tattaru wani yini fakalu sai suka ce unzuru a'lamakum bisiri wal kahanati wa shiri ku diba ku ga cikin ku wafi kowa iya bokanci wahi kowa iya sihiri wahi kowa iya waka falle a cihadar rajo. ya zo inda wannan mutumin sani annabi sallallahu allah wasallam allazi raka jama'a jama'atana wanda ya raba jama'an mu wa shattata na ya wake al'amarinmu wa aba na ya aibanta addininmu falyukallinmu ya mai magana wal yanzu ma za ya ruddu alaihi sai ya ji mi faɗi na jawabi za ka suka taru suka ce zaɓi wanda ya fi kowa iya sihiri wanda ya fi kowa iya bukanci wanda ya fi kowa iya waƙa ya je inda wannan mutumin ya ji wai mina na ya zo da shi mina na yake sai mu ji ansar da za mu ba shi fakalu ma na alamu ahadan gaira utuba ibn abi rabi'a suka ce ba mu san wani wanda ke da irin wannan sifofin ba sai utuba ba ibn abi rabi'a fakalu sai suka ce anta ya abal wali to kai ya abal wali utuba baban wali bin utuba kai muka zaba ka je inda shike fa atahu utuba faqala sai utuba ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya muhammad anta khairun am abdullah shin wai kai ka fi alkhairi ko abdullahi babanka fakakata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shu fakala an ta haihun am abdulmustalif kai ka fi alheri kuka kanka abdulmustalif fasakatar rasulullah ta wasallam fakala sai usba ya ce mai in kun ta tazkun an na ha'ula da haihun minka in kana tunane cewa waɗancan su alheri fakad abadun alihatan da ki a ifta to sun bauta ma waɗannan gumakan da kai kake aibatawa wa in kunta tasumu annaka khayrun minhum in kuma kana raya kai kafi su alkhairi fatakallam hatta nasma qawlaka to fadi mujiya kaga irin a daure shi haka suka wa annabi Musa ko suka ce eh, baba ban balul ula me labarin iyaye da kakanni kaga su su annabi Musa bai zo musu ba in ya aibanta su mutane za su wace mai yace ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa Allah ya ya sa mai iya ba su eh, ansa kuma ansa sai ta kasance ya kauce ma duk abubuwan da Fir'auna ya zo mai da su suka ce in ka kana tsammanin ka fi su mu jiya. inna wallahi ma ra'ayna sahlatan qasqu ash'ama ala qaumihi minka kuma mu taba ganin wani da ya fita cikin wasu jama'a ba wani dan karami da ya fita cikin jama'a mai yawa ba wanda ya jawo musu mummunan abu kamar kai fararta jama'atana ka raba jama'armu wa shatatta amrana ka raba al'amarinmu wa ibta dinana ka aibata addininmu wa fadhahtana fil arab ka jawo muna abin fadi a cikin larabawa hatta laqad qara fihim anna quraishan anna fi quraishin sahiran ya labari ya tafi ana cewa cikin ƙuraishawa akwai masihirci wa anna fi ƙuraishin kahinan ana cewa cikin ƙuraishawa akwai boka والله ما tafiru إلا مثل سيحة الحبلى حتى kuma بعضنا إلى بعض بالسيوف babu abinda muke jira sai ɗan tsawa ɗan kaɗan sai sashenmu ya tashi mu dinga faɗa watan ka ja muna faɗa har tsakaninmu hatta na kanafa har mu kare gaba ɗaya ayyuhar rajul ya kai wannan mutum kutuba ke gaya ma'anin sassalam ya ce in kana inna ma bikal hajja jama'na laka hatta takuna abna quraishan rajulan wahidan in talauci ne ke damunka za mu tara maka kuɗi har ka fi kowannen mu kuɗi wa in kana inna ma bikan ba'a fahtar ayyani sa'i ƙuraishin shi'ita fal nuzawjuka ashara yace in kuma neman aure ne abba ka samu ba za ka wanda kake so za mu aura ma guda goma cikin mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai adam sai yace mai fararta ka gama faƙala na’am ya ce e faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilu minar rahmanir rahim hatta balaga fa in a'rabu fa qul anzaltukum sa'iqatun mithla sa'iqati adin adin wa thamud faqala utba hasbuka hasbuk ma in indaka ghayra hadha utba yace mai ɗaya tsaya babu wani abu sai wannan قال لا sai ce ban da wannan sai fara wani abu sai wannan qala faraja ila sai koma inda quraishawa fa Kalu sai suka ce ma wara aka mika zo da shi Kala ma taraktu shay'an ara annakum tukallimunahu bihi illa kallamtuhu babban wani abu da nisan inda ku kuka tafi za ku mai magana face na gaya mai shi Kalu fa hal ajabaka suka ce ya ansa ka qala na'am ya ansa ni qala la yace ka bai ansa ni ba wallazina sabaha ya ce ma fahimtu shay'an maƙala, ko komi ban fahimta ba cikin abin da ya ce gaira annahu anzarakum sa'ikatun mitla sa'iqati ajin wa samu sai dai ya tsoratar da ku wata tsawa irin tsawa adawa da samudawa qalu suka ce wai lakaicinka yukallimuka rajul bil arabiyya wa mata da ma qala da larabci yake maka magana baka fahimci abin da yace ba qala la wallahi ma fahimtu shay'an gaira zikru sa'iqa yace wallahi kun ban fahimta ba ce ya ambaci tsawa hadisi yana da Can yace musu kun san kun yayi alƙawari cikawa yake bai saba ƙarya ba don da dai ambaci tsawa za ta same mu sai ni tsorata sai ni bashi ni dawowa ta wato wannan ayoyin suna shiga kwarai daga gaske wanda su annabi sassanin ya karanta ya karanta kwarai ah, shawa ya karanta mu ba lokacin da shawa suka aiko shi suka aiko shi inda suke kuma suka tsorata da su ya kasance karantawa kuma ta yi amfani sai Allah ya ce kul inna ma ana basharun mislukum kul innama ana basharun mislukum ka ce musu ya kai annabi ni fa mutum ne irin ku ha ilayya bambanci na da ku wahayi ake mini me wahayin da ake mini annama ilahukum ilahun wahidun cewa abin ku sani abin bautar ku abin bauta ɗaya ne fastaqimu ilayhi ku tsayi zuwa gare shi ku tsayi ga abin da ya umurce ku wastaghfiruhu sannan ku nemi gafara tai wa wailul lil mushrikeen Sheikh Muhammad Al-Amin Shankili cikin Adwaul Bayan yace wal qasaw fi qawlihi inna ma ana basharun takaitawar da Allah ya ce kace musu ni in kai mutun ne ifafi ay la lakum inni malakun ai ba ce muku ni kai ni mala'ika bane wa inna ma ana rajulun min al-bashar ni mutun ne cikin mutane wa qawluhu ce wanda yayi mislukum irin ku في الصفات a siffata أن adam ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده sai dai Allah ya fifita ni akan ku da abin da ya min wahayi na tauhidi ne kama qala ta'ala anir rusuli fi surati ibrahim kama yadda Allah yake game da manzanni a surati ibrahim qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum manzanninsu suka ce musu mu ba kowa bane face mutane irin ku walakin Allah ya munnu alaman ya yasha'u min sai dai Allah yana baiwa yana falala ga waɗanda ya gara ma na bayi ne mu mutane ne irin ku aka zabo mu aka yi muna baiwa ta manzan ta manzanni ai kama manna alaina bil wahyi wa risala kamar yadda Allah ya yi muna manni da wahayi da kuma manzanci وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية لبند ألا يبقي أتكون ونا آية الكريمة ذكره في آخر سورة الكهف يا أم بتش أكشن سورة الكهف في قوله تعالى عند تشود ألا يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد watan duk abin da ake so wa'annan mushrikan su sani shine annabi fa mutun ne don shi ko su sun fahimci haka suka cewa yana maka magana da larabci ba ka iya fahimta kuma suka je mai da bukatu irin na mutum wanda ake zoma ake zoma mutum da shi za ka annabi sallama mutum ne wanda ya fi sauran mutane mutum ne wanda ya fi mutane ya fi aljannu ya fi mala'iku ya fi duk wata halitta ta Allah Allah ya fi fita shi a kai amma mutum ne don zama ne mutum domin mu ma mutane mu yi koyi da shi in an duk abubuwan da yake iya yi wayanda Allah ya wajabta wayanda muke iya yi ne kuma domin yayi muna bayanin su mu gani a aikace a ruwaito muna mu ma mu aikata sannan kuma domin kada a yi guluwi a ce dan Allah ne ko yana da wata siffa Allah ya ce a ni fa mutun nake irin ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ba tauye mai daraja bane in dai ka yarda mutun ne wanda ake masa wahayi matsala shi ne ka ɗauke shi ka yi buluwi ka bashi wata siffa cikin siffofin Allah ka ce ya san gaibu ko ka ba shi wata siffa da ta keɓanci Allah ɗaya da ita to kai haka yi buluwi da shi amma mutum ne kamar sauran mutane sai dai ya fi sauran mutane nesa ba kusa ba domin ana mai wahayi kamar da Sheikh Muhammad Aminu Shankiri ya ce mutum ne a siffa ta mutane amma yana da bambanci da su akan Allah ya zaɓai Allah ya yi mai baiwa Allah kuma ya ɗaukaka shi sai Allah ya ce wa wailul lil mushrikeen bon ya tabbatar ma mushrikai su wane ne mushrikai alladheena la yutuna zakata su ne waɗanda ba su ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su ga lahira kafirai ne wannan aya ta yi iskali ga malaman tafsiri akan Allah ya ce bon ya tabbatar ma mushrikai waɗanda ba su ba da zakka shin zakka a makka aka wajabta ta ko a madina to ga wannan ayat ta ambaci zakka a ayoyin madi a makka kuma Allah yana cewa boni ya tabbatar ma mushrikai waɗanda ba su ba da zakka kuma a makka ba a wajabta zakka ba an wajabta zakka bayan an hijira an dawo madina shekara ta biyu aka wajabta zakka za ka wasu mallamai suka ce allazina la yutuna zakata nan kamar qad afla aman zakka hani wata mai ke zakka shine tsarkake rai duka haka waɗanda suke tsarkake rai to wasu malamai suka ce a'a wannan fassara ba ta tafiya sai dai a ce wannan zakka aka nufi saboda me ga abin da imam tsabari ke cewa ban ya kawo a wancan fassara ta masu cewa allazina la sunan zakata ana nufin waɗanda ba su tauhidi tauhidi ne shi ake nufi da zakka kamar wancan da aka faɗi a qad aflaha man zakka sai ce wasawabu min alqawli ibnu jarir tabari ce. amma zance mafi karfi fi zalika ga wannan ayat ma hulladina kalu qalu shine zancen mallaman da suka ce ma'anahu ma'ana ayat la yu'adduna zakata Wai wanda ba su bada zakar dukiya ake nufi duk da lokacin ba a wajen su zakka ba wa zalika anna zalika huwal al min ma'anar zakka saboda wannan shine lafazi mafi shahara in an yi amfani da wannan zakka saboda haka dai wannan zakka ake nuni wa anna fi qawlihi wa hum bil akhirati hum kafirun kuma cewar da Allah yayi kuma su sun kafirce malahira dalilan ala anna zalika kazalika dalilin ne ke nufin cewa la yutuna zakata zakka ake nufi لأن الكفار الذين أنوا بهذه الآية domin kahiran da ake nuni da wannan kaya ayat ya an ce Allah allazina la yutuna zakata ana nuhin wa'anda ba su yi tauhidi ba kanu la yashhaduna alla ilaha illallah sun kasance ba su shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah falau kana qauluhu da zancen da Allah yayi na cewa allazina la yu'tuna zakata ce wanda yayi almuradu bihi allazina la yashhaduna anna Allah ilaha illa da abinda ake nuhi da waɗanda ba su bada zakka sune waɗanda ba su sheda ba abinda yake cin cancanci abota mu da gaskiya sai Allah ba lam yakul qawlihi wa hum bil akhirati hum na ma'ana da cewa da yayi wa hum bil akhirati hum kafiruna bai da ma'ana mi Allah ya ce wa wailul lil mushrikina boni ya tabbatar ma mushrikai su wane ne mushrikai allazina la yutuna zakata sai waɗannan malaman suka ce waɗanda ba su bada zakka ana nufin waɗanda ba su imani da Allah ba saboda ne saboda wannan aya an saukar da ita makka sai shi ne ibn jarir yake cewa inda haka ne da gaba Allah bai ce wahum bil akhirati hum kafiruna ba da bai ce kuma suna kafirce ma lahira ba ai su ne waɗanda ba su imani su ne ke kafirce ma lahira don haka da abin ya kasance maimai wanda ke ba a samun irin wannan maimai a cikin ƙur'ani don haka barin aya akan zakat ya fi sai ya ci gaba da cewa saboda mai آه، وفي اتباع قوله وهم بالآخرة لا يؤمنون وقولوا الذين لا يؤتون الزكاة ما ينبئ أن الزكاة في هذا الموضع ما أنا بها زكاة الأموال أبن ذلك نونا دونك أبوجه موانا ميميتي تووانا الزكاة تنانون زكاة دوك يعني وقولوا وهم بالآخرة هم كافرون يقولوا وهم بقيام الساعة أي ابن, ابن كثير شما يكاو إلوانا ya bayan ya kawo zance malamai da ke cewa wannan yana nufin alladina la yutuna zakata waɗanda ba su tsarkake rayuwarsu ce shi ya fi karkatuwa da a wannan fasara ta farko amma ya kawo magana wadda take taujihin abinda ibnu jarir tabari ya ce me yace yace alladina la yadilla alladina la yadinuna bin zakati qala muawiya bin qura qala qatada yamna'una zakata amwalihim wa'inda ke hana zakat dukiyarsu ake nuhi wa hadha huwa zahiru inda kaseerin min mufassirina wannan shine zahiri inda mafi yawan malaman tafsiri dai sun ɗauki ayat tana magana zakar dukiya ne yace waqtara ibn jarir kuma wannan ibn jarir tabari ya zaba shine muka karanta yanzu wanda ibn jarir ya zaba cewa zakat dukiya ake nuhi amma sai yace wa fihi nazarun ibn kasir yace to cikin wannan magana fa akwai abin dubi li'anna ijabar zakati innama kana fi sanati saniya min al-hijra domin wajabta zakka ya kasance bayan an hijira an dawo madina shekara ta biyu ila al-madinati min al-hijra alama zakarahu gairu wahidin ga abinda mallamai da yawa suka ambata wa hadhihi ayatul makkiya wannan kuma aya makka aka saukar da ita allahumma illa an yuqala to sai dai in cewa za a yi yanzu shi ma zai karfafi mazhaban mafi yawa wanda yake mazhaban ibn jarir tabari akan fassarar ta tana nufin zakkar dukiya shine yake Allahumma illa an yuqala to inda an ce zakkar dukiya ce ake nufi kuma ga ayar an saukar da ita kafin a wajen ta zakka sai dai in cewa za a yi la yubadu an yakuna aslu zakat aslu uh, zakati sadaqa kama kana ma'muran bihi fi ibtida'il bi'sa zai yi abin da ake nufi da asalin zakka ita ce sadaka da aka umarta tun farkon aiko annabi watan sallah ma an wajabta ta shekara ta goma baya an yi isra'i da mi'raji amma kafin sannan ana zakka ya ana zakka an saukar da suratul muzammil da suratul mujassir duk kafin sannan qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila duk an saukar da wannan ayoyin kafin ayi isra'i da mi'raji a tabbatar da wajabcin sallah za ka yi isra'i da miraji sai ka tabbatar da farillancin azahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba aka tabbatar da raka'o'insu da za'ayi yi da lokutansu to sai ce ita ma sadaka an umarci a yi ta tun kahin a wajabta zakka za ka wannan ayar da ta sauka makka kuma tana kyaci ga waɗanda ba su ba da zakka kuma lokacin ba a ta zakka ba to wannan ayar tana nufin asali na sadaka ne ka kaulihi ta'ala kamar yadda cewar da Allah yayi wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙi ne radda kuka yi girbi wannan sura tana ayat tana cikin suratul an'am wanda ita ma sura ce makkiya amma tun wannan lokacin Allah ya ce a ba da sadaka tun radda aka yi girbi in kai noma kai girbi ka ba da sadaka wannan lokacin kuma tana nuhin zakka sai ce amma zakatu amma zakka Zakin nasabi wal maqadir wadda adda nisabi wadda ake kaddartawa fa inna ma bayyana amraha bil madina annabi ya bayyana al'amarin ta kadai ne a madina wa yakunu hadha jam'an bainal ne sai wannan ya kasance an yi jam'i tsakanin zancen guda biyu ka lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat ba a wajabta irin wannan zakar da ake ba wadda ake cewa nisabi kaza nisabi kaza sai ta ya shekara a bayar ga nisabin awaki ga nisabin shanu ga nisabin raƙumma ga nisabin kayan gona ga nisabin kuɗi ga nisabin abin da aka shayar da ruwan sama ga nisabin abin da aka shayar da da shayarwa wadda ɗan adam ya yi to tun da ba a wajen tabba kuma Allah ya magana waɗanda ba su ba da zakka wanda ya nuna zakka ta asali wadda yake sadaka da ake bai wadda yake ita ce asalin zakka kamar sallah da dama ana sallah kafin a saukar da ai isra'i da miraji a zo da sallah da sallar ta zo sai ta babbance sallolin farillai ta babbance rakawoyinsu da lokutansu ita ma da aka zo madina aka wajabta wannan zakka abinda ta yi a shekara na biyu ta bayyana nisabi da abinda ake karɓar zakka ciki da abinda ba a karɓar zakka ciki da wani lokaci ake karɓar zakka da mi ake rabawa a bayar da kuma wa ake basuwa don shi waɗanda ake ba bai sauka ba sai a madina a cikin suratu tauba wadda yake sura ce ta madina an saukar da zakka wajabcin zakka a shekara ta biyu annabi ya yi wannan bayani amma su wa ake ba da zakka sai shekara ta tara aka saukar da suratul tauba sannan aka yi bayanin cewa ga waɗanda ake ba ga waɗanda ake ba zakka don ina fata mun fahimci abin abinda ibnu kasir ya yi jam'i tsakanin akwal wasu malaman tafsiri sun tafi akan cewa lalle allazina la yutuna zakata wannan arka rai ake nufi domin me hujja ku hujjan mu shine lokacin da aka saukar da wannan ba a ta zakka ba amma mafi yawan malaman tafsiri wanda shi ibnu jarir ya tafi akai sannan ibnu kasir ya dawo ya ce za a iya yi ma wannan abin huska shine ana nufin zakka amma ba irin wannan ba asalinta na sadaka kamar yadda asalin sallar nafila shine asali alladina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun wanda ba su ba da zakka kun ba su imani da lahira ba zaka har yanzu ayat tana nan tana magana akan wanda bai ba da zakka bai imani da lahira ba domin kai imani da lahira to zaka ba da zakka yadda Allah ya ce ka ba da zakka zakka zuwa ka rashin ba da zakka yana da muni yana da illa Allah ya ma falala ya baka da yawa Allah ya ma falala ya baka da yawa yake ka cire kadan ka bayar yake duk cikin ɗari ka cire biyu da rabi duk wanda adda naira ɗari abinda su naira biyu da rabi kaga babu wahala wanda adda naira arba'in su shine naira naira ɗaya sai ka samu miliyan arba'in sannan a ce ka hidda miliyan ɗaya ka ba 'yan uwa babu mai maka hakan gwamnatota ga sunan nawa ne 7.5 in kana da naira in kana da naira sai ka ba da naira bakwai da rabi ko kati ka sai sai an cire ma ko transaction ka yi banki sai an ci kaga irin wannan yana nuna cewa na musulunci yana da sauki kwarai da gaske kuma in kan yi haka ka tsarkake dukiyarka ka tsarkake kanka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake kanka ga Allah zaka tsarkake kanka ga jama'a za su daina ganin laihinka abin da suke gani ka ɗiba ka ba su zaka yana da illa ya kasance mutum baya bada zakka Allah ya ba mu ikon bada zakka duk wanda Allah ya hore mu Allah ya bashi ikon bada zakka kuma wanda Allah bai hore ma Allah ya hore mai shi ma ya fara bada zakka ga tsaya kullum kai aka ba ga kai idan kai ka bai kuma mutane da yawa da ba su da ku da adda shi suna guri mu ma Allah ya ba mu irin naku mu ba da zakka ba kowa ka guri ya zamna shi aka taba ba kullum to kai da Allah ya yawa wannan falala ya doka ya baka a ce kai ruwa da zakka to akwai kananin ruwa gare ka kuma ana ɗibarta da ƙarfi kuma ko gwamnatota in ba a ba su ba suna ɗibarta suna ɗibarta da ƙarfi don haka annabi sassana ya ce duk wanda ya hana inna zuwa wa sha'ara malihi za mu karɓe ta da sashen dukiya ta yi wannan shine asali awa a gwamnati ta ce ta yi frozen account an rufe account ɗin wani saboda ciki akwai dukiyoyin da ba na daidai ba ba a yadda da su ba an rufe annabi ya ce duk wanda muka ji an san bai ba suwa ba inna la zuwa. za mu karɓe ta da ƙarfi wa sha'ara malami. kuma za mu karɓi rabin dukiya ta yi yanzu an ci shi tare rabin dukiya kai da Allah ya ba wannan da yawa miliyan arba'in Allah ya baka an ce ka ba da miliyan guda kake bai to kawo miliyan ɗaya a koma raba sauran da suka rage su ma a kawo rage a ba talakawa tun da kai da Allah ya baka baka gode ba kaga akwai hadidi na suwa ga hakan za ka masu dukiya su ji tsoron Allah su ba da zakka in kowa na ba da zakka yadda ya kamata da talauci zai rage ma mutane kwarai da gaske idan gwamnati tana dogara gwamnatoci na duk duniya suna dogara da abin da yake shigowa na abin da suke ansa ga mutane to in ya kasance musulmi suna ba da zakar dukiyarsu don shiran sallah ran sallah karama babu dai musulmi da ke bara don talauci sai dai don rashin gode ma Allah an ce kowa ya hidda zakatun fadar ya bai sai ga abinci yana yawa mutane abinci yana yawa to haka zakar dukiya in kowa na cewa ko shekara ya bai zaka ga don shi ta zakatun fadar rana guda ake ta zakar dukiya kuma kowa da lokacin da nisabi ya cika kowa da lokacin zaka zaka samu kowa yana bada zaka a lokacin da nashi nisabi ya cika anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke aiki ok yau ana ne an san taimakon marayu don haka za mu ji abin da aka samu na taimako duk da jiya ba mu nema ba a nan ba mu nema ba don shi abu wanda aka samu jiya ba zai yawan wanda wanda aka samu samu ba amma dai yau za mu nema dama mun ce za mu kwana biyu muna nema sai mu tsallake kwana daya za ka yau tana cikin ranar da ake nema ku lauye ku ba suwa saboda Allah bayanin nisabin zakka da yawa za mu yi saboda nisabin zinari da nisabin azurfa mun yi wannan karatu a sami musulun ko cewa abinda aka sani lokacin annabi sallallahu ne nisabin zinari da nisabin azurfa nisabin zinari shi ne dirhami nawa dinari nawa dinari 20 nisabin azurfa shi ne dirhami nawa dirhami biyu. a lokacin annabi sallallahu haka aka sani to ana ana tafiya sai kasance azurfa tana faduwa a lokacin na umar sai ya kasance lokacin annabi sallama dinari ɗaya dirhami goma haka canji yake watan kuɗi ne kala biyu kamar yadda muke nan da eh, naira da dala misali ka ce naira da dala to lokacin annabi sallama akwai dinari akwai azurfa naira da dala ba kima su ɗaya ba canji ne abinda a canji lokacin annabi sallama abinda a canjin dinari ɗaya shine dirhami goma wata in kana da dinari ɗaya ta dinari abinda za ka ba su a baka dirhami goma na azurfa za ka zakka shi ne dinari 20 ko dirhami nawa ko dirhami nawa mun ta wannan karatu mun ta wannan karatu a sai musulun ba su ɗaya muka yi ba ko dirhami nawa ɗari biyu mun ce duk dinari ɗaya dirhami nawa ne goma ɗai ba ku cikin mutu gobe za mu yi wani <laughs> sai mu tashi Allah ya saka ne talatin na samu na marayu kamar malaki ba a nema ba jiya akwai yakubu da ya ba dubu goma akwai zainab haliru wala ta ba dubu biyar hassan yusuf abdullahi dubu biyar rilwanu ya dubu ashirin lawal suleiman dubu ɗari ali sa'id dubu hamsin ha dubu biyar aisha adamu dubu ɗari sai fatima lami ma dubu ishirin allah ya saka alheri su allah ya saka musu da alkhairi muna faɗi ne domin mu ba mutane shara su ji abin da aka bai kuma a tara abai ba waɗanda suka ba su ba su ce a faɗi ba kuma wasu suna san ba su son a faɗi akwai wanda na gaya aku dubu hudu da ɗari tara kila saboda ya dumin ce dubu dubu biyar guda faɗi sai rage da yawa da zai sa wasu su da da shi ba Allah ya saka bai da alkhairi kuma da muke faɗi su ma waɗanda muka faɗi ba suka ce a faɗe su ba kawai dai don ƙara tashdi'i kuma su san sakon da suka aiko kuma ya iso kuma insha Allah za a yi amfani da shi mai tambaya ta wakilci Allah ƙara malam imani da filasi malam ya ake gyara sallar tasbihi idan mutum idan mutum ya manta tasbihi a wani bangare na sallah ya misali tasbihi a lokacin tsayuwa ko lokacin ruku'i ya kamata ya gyara ka ci gaba da sallah in ka gama ka wata ta in ka gama kai wata tana nan sallar nafila amma talatul tasbih haka ta zo hadisai guda hudu da isnadai kowanne yana da maqal hadisan suna cikin sunan abi dawud da suna cikin Musa imam ahmad yan hada su za su bada hadisi hasan da yadda Allah shek da albani ya hasana hadisin da wasu malamai sun hasana shi don haka in an mance ya za a yi hadisin bai faɗi ba hadisan guda hudu ne suka zo ba su yi bayanin wanda ya manta tasbihi ga yadda zai yi ba don haka in kan manta tasbihi tana nan a matsayin sallar nafila manta ne cikin salatu ba baya hana ya kasance cewa cewa sallaka ta nafila ta karbu sai dai suka koma yin wace dama ta ta tasbih annabi sallallahu ya yace ko kai so ɗaya a rayuwa ko kai kullun ko kai ya bada option da kana iya yin ta kullun kana iya yin ta wata wata kana iya yin ta sati sati zaka in kai kan manci tasbihi Tana na a matsayin sallar nafila sai ka sake yin wata wadda zaka tuna tasbihan ka su wallahu ta'ala yana tambaya ce mace ce ta yi family planning sai jini ya rinka zuwa ya rika zuwa mata kowane rana misalin karfe shida na safe sai ya ɗauke sha biyu na rana ya ce ya kamata ta yi sannan ya hukuncin azumin da ta yi abinda muka faɗo baya shine da wadda jini ke zo ma ko da yaushe da wadda kullun zuwa yake duk ɗaya ne kasance kamar ya tafaɗi na zuwa karfe kaza ya ɗauki karfe kaza duk hukuncin su hukuncin mai istihaba ne mai istihaba tana sallah tana azuminta tana sauran ibadu wadda mai wadda tsarki take yi za ta kirga kwanakinta da ta saba al'ada cikin wa'annan kwanakin ta tsaya ba ta sallah ba ta azumi in wa'annan kwanakin suka wuce ko alama ce ta gani ta jini da ke nuna haka in wa'annan kwanakin suka wuce ko kuma ba ta iya ganewa muka ce kwana shidda ko kwana bakwai to idan ta ɗauki waɗannan sauran kwanakin za ta ci gaba da sallah ko da jinin na zuwa za ta ci gaba da azumi ko da jinin na zuwa wallahu ta'ala ala wanda shi ne ya zo ya sallah an zahar ya manta bai karanta sura ba duk fatiha kawai yayi yi da ke kabliya ko ba a kauli mafi inganci ba abinda za ka yi a mazhaban malikiya ka rage za ka yi kabliya ka manta sura amma annabi sassalin ya tabbatar da ingancin sallar wanda fatiha kaɗai yake karantawa a hadisai ingantattu don haka wanda ya karanta kuma ita ɗai ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha cikin kitab ba kauli mafi ƙarfi kuma kauli mafi yawan malamai in ka karanta fatiha ɗaya ko kowace sura sallar ka tayi ba sai kai kabliya da badiya ba amma abin da yafi daidai a wadda annabi ya karanta fatiha da sura karanta fatiha da sura in wani yace zaka yi kabliya da badiya ba iskali bane cikin malamai magabata a kowanne suka tafi haka amma dai babu hadisi ko ɗaya da ya inganta cewa duk hadisan da suka zo na kabliya da badiya babu wanda ya zo da cewa wanda ya sura zai kabliya ko ko ko zai zai wanda ya sura zai kabliya saboda haka abin da ya fi shine kada ka yi in wani ya yi ko kuma ya ce maka ana yi eh haka yake rubuce wasu malamai sun tafi ana yi sai dai abin da gaya ma shi abin da ya fi daidai da hadisai wallahu ta'ala na ce shine ke zuwa daji wurin aikin karfi amma ba a cikin gari ba a nan garin ba ta ce in ya je yakan yi sati biyu sati ɗaya zuwa biyu ya dawo ta ce wata rana sai bacci ya kwashe shi bai yi sahur ba kuma in bai yi sahur ba yakan wahala sosai sai yanzu bai azumi ba saboda bai yi sahur ba kuma yana cikin dajin ba a gida ba shi malam ya ba hukuncin azuminsa da bai yi guda ba da bai to bai yi azumin ba bayan sallah guda zai raka ko ya kamata ya yi sabon Allah sai ya tuba rashin sahur baya hana ya yi azumi rashin sahur don ka tashi ka yi saje ko da ka tashi ba ka ca tuba ka ɗauka don wai kana aikin wahala duk bai hana ka yi azumi don haka ka saba ma Allah ka saba ma Allah ka yi ba daidai ba ka yawaita istighfari kuma ka ranka azumin da ka sha wasu malamai za su ce ka yi sittin akwai mazhabobin da ke cewa sai ka yi sittin saboda hadisin da ya zo ga jima'i ne shi ba mu ce ka yi sittin ba amma abin da kai ganganci ne ka sai ka yi ta istighfari sai ka yi ta roƙo Allah ya yafi maka kuka ka sake haka wallahu ta'ala wannan ce mutum ne ke azumi kuma sai ya sha bev ko bev a gajutan beb wacce wato wani abu ne wanda ke fitar da hayaki saura kaɗan a sharuwa shi ɗari shidda da minti arba'in me ya matsayin sa don Allah ban san abin da ya sha ba za ka bayyana mai fatawa ban sani ba amma da in abu ne wanda ya san yana kare azumi ko sauran minti ɗaya ne ya sha shi babu azumi ne kamar kuma sigari a tora kare azumi ya shisha sigari waɗanda suna kare azumi baka in ya sha shi wannan lokacin ya yi istighfari ya Allah ya sha kayan maye sannan kuma ya azumi ne ya kare wallahu ta'ala yana tambaya ce a tambaya ta anan shine karin bayani nake nema game da tambayar da aka yi a kwanakin baya wadda take ba mamu dama ya yi karatu a cikin sallah a lokacin da limai ke karatu ko da a bayyane yace malam wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da Al-Qur'an fastami'u lahu wa antum la'allakum turhamun da kuma hadisin da yace wanda bai karanta Fatiha babu sallah yace wata kari a wannan wannan ayar in an hada ta da inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza qara'a fa ansitu su mallaman da ke cewa idan liman na karatu a bayyane ba za a karanta ba su kafa hujja da ita cewa in liman yana karatu ba za a karanta ba mazhaba ce mai ƙarfi tana da ƙarfi kawai mun rinjayar da wancan ne za ka mazhaba ce mai ƙarfi aya ta da hadisi cewa in na karatu a yi amma akwai hadisai da suke nuna cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab Laka malaman suka ce in ka karanta fatiya ka samu inda kake karanta fatiya sannan abu hurairah da zo yana bada wannan hadisi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sunan abi dauda wani ya tambayi ya zan ina biyan liman sai ka karanta ta a sarki a cikin ranka don haka mazhabobin dukkanin su suna da ƙarfi sai dai na gaya muku abin da muka zaɓa ne don haka wanda ya zaɓi cewa liman na karatun bayyane ya yi shu yana da hujja kuma magabata da yawa sun tafi sun tafi shi akan haka amma dai cewa ya karanta fatiha umuman saboda amfani da hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab to yana da yana da matukan muhimmanci yana da ba tana da karfi sosai wallahi ta'ala irin wannan matsaloli har abada in za a rubuta za a ce mallamai sun yi sabani mm-hmm. jiya da kan jayar da wata mazhaba wata mazhaba tana nan kuma tana nan da hujjoji masu karfi daga in kana karatu daga asali ga irin kamar su fatahul bari kana karantawa irin nailul autar na Imam shaukani in kana karantowa irin wannan to ba za ka dami kanka ba da dole dole sai mazhaba kaza zan za ka ji kowane mazhaba tana da karfi wanda ya fi maka bayyana a rinjaye sai ka yi aiki da shi amma dai babu iskari wallahu ta'ala a ah, wanda yake malam ne ne halarci ko haramcin iskin ga matashin da ƙarfin sha'awa ta yi masa yawa kuma istimna'i istimna'i ga matashin da ƙarfin sha'awa ta yi masa yawa kuma yake gudun aikata zina ƙauli mafi inganci na mallaman mazhabi guda uku da malikiya da shafi'iya da hanabila ne baya halatta ko irin wannan abin ya auku tsoron zina akwai abubuwan da annabi sallallahu ya ba ya bada shawara na yin azumi saboda kan kai azumi shi annabi sallallahu alaihi wasallam da istimna'i na magani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada shawara akai zaka ka guji istimna'i baya da kyawu a musulunci kuma baya da kyawu a lafiyance wallahu ta'ala a'lam tabbana shi malaka Allah yana son ayi mana bayani ya ake yin karfin zuciya ta hannu da barin sako yace yayi yayi ya kasa ko malam a taya mana addu'a duk muna inda mun sai ake yin karfi ne da jami'in duk muna haka da kai kai ya ja ka ka ja shi ya ja ka ka ja shi kai addu'a Allah ya sa kai da kai mai kai ba shi zai ma kai ba shi dan babu wanda ya ga daga gare shi a kisa da ake rawaito daga Imam Ahmad kun san ta sananna da yanzu mutuwa dan dan shi Abdullahi ko Salih ya rawaito shi cikin masa'in na Imam Ahmad bin Hanbal cewa bayan ya zo mutuwa dan dan shi ne mai talqini Abdullahi ne ba Salih bane ne mai talqini la ilaha illallah yana cewa la ba'du la ba'du ya ji tsoro bayan ma farfado ya ina cewa la ila ila kana cewa la ba ga yace shedan ne yazo ne yace na da yanzu Ahmadu ka ƙarfi na ko yace la ba har yanzu ban shi ƙarfin ka ba sai an cire raina ai babu wanda zai gaya maka cewa shi ya fi ƙarfin shedan kai ma ka biyo ni mu fi ƙarfin shedan kowa abin da zai gaya maka hanyoyin fin karfin shedan shine bin littafin Allah da bin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kauce mason rai da ni da kai duk muna nan muna ta kokuwa zai yi ni da zan gaya ma idan kati ni kafi ne a wannan babin zai yi wata ran in ka wata ran ne zai yi wata ran muna jayayya don haka ka dai ci gaba da tuba da istighfari da komawa makaranta da sauraron karatu da kokarin tashi kai sallar dare da kokarin ikhlasi kyautatawa sai Allah ya shiga cikin lamarinka muna fata Allah ya shiga cikin lamarin mu duka ya kasance mun fi karfin shida amma babu wanda ya fi karfi ne har koyo shi kamar da Imam Ahmad yace bai fi karfi ne ba ga ya a bisa garin mutuwa bancin Imam Ahmad shi aka sani wanda Allah ya jarabta da alkhairi da sharri kuma duk ya ci nasara Allah ya jarabta da sarakuna suka wahalsai suka bashi kashi suka daure shi suka yi kaza amma bai taba zagin su ba ɗaya daga cikin su ya ce a kamo shi ce naji an ce kana zagi kana tara mutane kana zagi na ya ce ai ban gani yana halatta a zagi shugaba don shi ban zagin ka abin da ya sa ɗaya kenan ban ganin halarci don shi ban yi ba wai don don jin tsoro ne ba ko wani abu aka gama aka yi sarakunan baya suka dinga bashi suka dinga bashi yake an sa iyane suka ce kai kacce yana halatta in shugaba ba mutum ya ansa ya ce ya yadda halatta ya mare dai bai karba ba kaga wannan warabu da tsantsi ne Allah ya jarabce shi da abubuwan da yake na fitina ne na wahala na sharri kuma ya yi haƙuri a kansu da bugu da aka yi bai. ji bai yadda ya ce ƙur'ani halitta Allah ba ne duk da wahalar da ya sha amma duk da cikin wahala kun bai je zagi shugaba ba yana ganin zagin shugaba haramun cewa qur'ani halitta Allah ne shi ma haramun zaka bai yin ko daya ka zage ni ka ci mutunci na ka buge ni annabi sai sai ya hana in ci ma mutunci ba zan yi ba shugaba kake addu'a ke maka ta kwarai don haka ki abin da kana da kai kenan ba don ina oke a yanzu ya shirya addu'a kai muna kai mai kuɗi a ban so na gode ba don kwaɗan abinku nake muku addu'a ba ba don tsoronku ba ne da ina tsoronku da nima na zo na ce alkur'ani halitta ta ya kai domin in huta za ka babu maganar tsoro ba kowa ne ka tsoro ba sai Allah amma ina tafiya a kan nasosa ne nasi ya tabbatar da ƙur'ani ah, ba halitta Allah ba ne ƙur'ani siffa Allah ne shi ne tabbatar da haka saboda haka ko kun azabtan ko kun wahal da ni dai haka zan tafiya nasi ya ce ka in soki shugabanni ka in zage su ba zan yi ba don haka ko ku ba ni kuɗi ko ku duk ɗai ne kuɗi kun kawo yana halatta in karɓa amma ba wajibi ba ne don haka ban so a mai san muku abin ku samun irin imamu ahmad yana da wahala don shaka mai lakabi imamu ahalis sunna wal jama'a mai sun cikakken wannan yana nan cikin bidaya wani nihaya a ibnu kasai ya kawo cikakken kissar ta sassata yadda aka yi da ma'amun da waɗanda suka zo baya ne na sarakuna kuma yadda aka yi duk wannan yana nan ciki wallahu ta'ala hmm, an ce saboda lokaci akwai wani ba Allah da ya ruto neman addu'a ce malam Allah da yan uwa a sa cikin addu'a gobe zai je ya kai kuɗin fansar an su ɗan iyayensa a hannun barayi a kauyen Katsina domin wata ɗaya da suka gabata ya ji ya kai miliyan biyu suka ƙi bayar da kuma suka so su shi to kuma ga gobe zai kuma ya ce da Allah mala cikin addu'a da yan uwa Allah ya kai shi kuma ya sa a ceto ɗan uwanka muna roƙo Allah ya kuɓutar da ɗan uwanka da duk jama'an musulmi da a cin gawayancin mutane Allah ya kuɓutar da su sannan mu ma Allah ya tsare mu da annan Allah ya tabbatar muna da tsaro waɗannan mutane Allah ya yi muna maganin su duk mai taimakon su Allah ka warga lamarin ne duk wanda ke kama musu Allah ka warga lamarin ne ka tona musu asiri ya rabbal alamin Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka Allah ka kaba mu cikin wannan wahalar da muke Allah ka kawo muna mafita Allah ka kawo muna mafita ya rabbal alamin alamin shikenan wa subhanaka allahumma wasu kudin marayu an samu dubu saba'in da da da biyar tasirin Allah ya saka da alheri wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik